ba Allah shi wani shi na halatta a yi fahari ko kuma da addini ko kuma asali ko kabila wani ke tambaya wai shi na halatta a yi fahari da addini ko gori da addini ko asali ko kabilanci to duk wanda ba shi halatta ba shi halatta ka yi fahari da addini ba shi halatta ka yi fahari da dangantaka ba shi halatta ka yi fahari da ainihin a ah, kabilanci duk waɗannan ba a yi ba a yi su alimin al'adar shi na cewa wannan su ne ke haɗin tamsiri a gabahu adamu hawa'u wa ‘yan alatta bi fadalin min zawi na sabi wa inna wal ma'u la illa wa ma kana ويجاهدون لأهلهم بأعداهم أقول آدم الله من كان مولد قومين من كان مولد قومين ذا wanda ya kasance farko ne da ƙasa yake sannan kuma gwamnati ji hukumin za da ƙasa zai koma ibtihar ne ma za don me zai alfahari ba alfahari da addini inna akramkum inda za a harka ku za ka alfahari da addini ba wani sahabi ana magana a kan alfahari sai ce abi addini abu ya ce abi abu a abi addini la abali siwa idza nusibu bi qawsi eh, eh, idza nusibu bi qawsi eh, aw tamima ya ce abi mahaifina addini la abali siwa ban da uba ba addini shi da shi da ubana idza nusabu bi qawsi lokacin da suka kawo cewa su ne banu qaisi wanda suka cewa su ne banu tamani banu tamika ya ce ni kan lokacin nan addini shi ne ubana me a da ta yi a masu da gobe na aure ashe ke nan da wata yawon tana ta mita ta addini ta ke ko ashe ke nan addini shi ne kowa yau ka ashe ke nan babu alfahari ba da addini ba in aka alfahari da addini inda a tarko inda za a kawo ko ashe ke nan ta gana in ka ce da addini za ka alfahari to addini za ka na kuma kowa na

wasu gurin ta tafsir na ce ana addu'a cikin tafsir sai su kuma bai ne ma mana da su zarna da mutum ya kira hashi herabin da ya ka ba zuwa ma abin da ya zara ka farka ba ya zara ba farka ba ba wani hakimi ta gwani ya zara ka in yi rukuni farka inda ma zai da imamu ne ta mutu an sanya yi majon ai koyin shi ya zara ka farka in yi rukuni da yi ne ku yi ba ya zara ba farka in ya ɗauko su ku ɗauko

an gane wannan to ba a hakalin ta ake gidan haka da in liman ya dauko da garkuwa ko me haka ka baro shi da dole ba dole ba dan ya haɗu da take cikin sajada ka kuma kuskure na babba mutum shi zama ne cikin sajada har liman shi rabin har liman shi rabin ya ko har shi ka kusan sallame ba in ya kasance liman ya sallame ka tsaya kana ta addu'a ba ka sallame ba ka da sallah dan ka saba ba liman a tambayar ina da tambaya a cikin wani da dai na'am abdul ala ibn hamad abdul ala ibn abdul ala shi na ba kawo shi ba shi da ganin su ko da ko da sai a garin nan suna cikin jami'ar buhari ko da jami'ar buhari da nan su ka ta wani ba Allah ya ce a tambaya mani wai aboki ne a ya tano da kanki ana son ya mai gaisuwa ya eh. halatta ya mai gaisuwa ko kuma ya halatta ba kaɗin hmm. wai wani na ya kasance aboki a kabi sai ainihin a uwa abokin na shi wani a kabi tare da su to wai yana ya halatta shi na gaisuwa kuma in ya halatta in ya zo ya zai cewa to ya halatta shi zo shi ne gaisuwa babu in ya zo ne gaisuwa ko sai cewa ne ashe a babu babu wanci to sannu <laughs> sannu ko a cikin ya isa wani wani ya sallallahu alaihi wa sallam Allah kafiri na Allah Allah Allah gyara shi Allah da shi yana cikin abin abin da dawo da bin lama ce ba a yi cikin su yace to idan sajada za a yi ta ba gane ba ya ce da da aka yi da ta saba eh. cikin karatu cewa ana manzo ana sama sama da yi haka ya daga hannuwa lokacin kamara kuma in kuma ta su ba da eh. amma ban da wani su eh. ya ce to idan su juda ce ta kamar kowa su juda kawar kowa ta kama shi in ya sani da sallah zai ta to ga masu cewa manzon Allah ya kafara fi ta salatu shi na kafara ki hakan shi da hannu wani sunan shi sunan shi sai da da wanda sun kuma Allah bai ba ba za a ba sai an diba annabi manzo Allah ko ni manzo Allah ya kaka can dai mun yi magana manzo Allah ya kama ya ba da ko abinda mu'tanta ke nan da hadisi na zai da ko ya yi sallah raka a biyu tun haihu da sallah ne yi a danga ya yi kabbara ya yi sadade guda ya yi kabbara ko da wata kabbara nan ba a ce daga hannu a danga sai in mu samu gardin waya daga hannuwa ne sannan mu ce ana dagawa ba mu samu sai mu ba a dagawa wannan Allah ya hada ciki a cikin masallaci makaruni Allah ya cewa duk wanda ya ciki masallaci kada Allah shi gura na abin da ya ciki da wannan ya kasance kuskwa ta da saboda masallacin ne ba a yi su ba akan shigiyoyi an yi su akan ibada da zikirra da karatun alkur'ani wani bawan Allah na awa suka tsakanin mata da miji ko kuma wakili sai mijin ya ce ta yi kuce na suke can ta yi mai da ya tuna ta yi tashi tana gidansu ya tuna yana lalace shi yan ya ce wani kasan kai nika aiki duk abin da ya faru yanzu na ɗauke ka ce ka ce na sake ce sai ce to ni ban ɗaya zuwa in ce mata ka sake ce kuma kowayenta ba su gani na ita ba ta gani domin na ga wannan hukunci. saboda ba ba ya kama shi da ba ba ya kama shi da ba ita yi rashin rubu wannan hukuncin da na dashi kamar ka ba mutum da dala ne ce a shi kai hawanci suka dace ta sai idan ta ka dala kai ga hannun da suke rayu ya bar kai ga hannun da suke

ba sadaka da yawa don Allah ne ba sadaka tun jariya sadaka wanda da ka mai gudana da ta za ka yi ko ka yi ka ko ka yi da wanda wanda ka tsanci ne wanda in kana la yana ba da abin da ya yi da na zuwa ga ya kawo ni ba sadaka da jariya ya ce Allah ka tabbata da shi ne na magana ya ma wani sadaki kamar ya ma wani sadaki Allah ka bayyana ina zuwa ina zuwa sura tambaya ta yi kamar yanzu wannan ya sai shi biya masu zakin ta sadaka shi shi kenan su kawo da ko ba shi biya zaki ba eh so ya yi ya yi shirya musulunci ko ba na iya biya ma ya ne sadaki da wani wanda ya kaso ke cewa da na san ba ka gare biya zaki wancan don haka na yi mata na yanka mata tafi dubu hamsin kuma ga su zan na biya masa tafi kuma shi shi faɗa mata ce wacce ga sadakin ki na wani na biya mishi abu ko ni ga wannan da da abin da take ba su ba mu da cikin ne ba a ce sai ka ba wanda ce ba da ba a ce mai annabi sarrafa wannan annabi ba a ce mishi annabi sarrafa alhamdulillah wa salatu wa salam